Hatsi da gujiya ni so na fi baiwa karhi saboda su duk yanda aka yi ba su baka kunya. Ke ko a ce damana ba ta yi kyau ba. Misali bana ai damana ba ta yi kyau ba. Bara na samu wajen buhu sattin bana kuma na samu buhun hatsi arba'in da buhun gujiya tamanin. Shi yasa ni kam nike cewa babu wani mabuɗin arziki wanda ya kai noma. Yaya kuke kuna kulawa da shirke-shirken? Kuna da wata ƙwaraya ne a fannin noma? Fono wani tsari ne da ya zo garin doso suka yi ta bamu to horon ne na yi ta sanyawa gaba wata rana sai tsarin ya ƙara dawowa ya ce matan duka ƙungiyoyin da su nemo gonakai ko da na haya ne su kuma za su kawo mana iri mu shubka don mu samu mu ci moriyar damana muka yi hakan kuma alhamdulillah mun amfani sosai sai na ce ni kai yanzu zan nemi gonar kaina don in ga mi hakan zai bada na je na nemi gona na samu wanda ya bani hayar eka shidda a wannan shekarar na Na shuka hatsi da dawa da gujiya. In gaya miki hatsi wajen dami ɗari biyu da sittin da biyar na girba. Ita kuma dawar da aka sussuke ta wadda na samu ta kai buhu goma sha biyar. Ita kuma gujiyar amma batun Masu noma nake ɗauka suna mini aikin. Bara kwambitar kaɗai na shuka amma bana na shuka itacen zogale ɗari biyu. Wace riba kuke samu ga wannan aikin? Masha Allah ni kam na samu amfani sosai don kin ga zaman nan da nake ina da gona ta ta kaina idan na yi girbi ina da wanda nake kira daga nyamai ya zo ya sayi ban taba fitar da kaya garka da nihin neman mai sayi ba kina gani can wurin salati ne nake shukawa da tsanwon tattasai da tomati ko can ma sukin ne amma a nan dosu ba mu da inda ruwa ke isar mu mu samu mu yi noman rani mu mata ko muna da wurin muna son aikin babu dukkan karhin yin aikin A ganin ku me ya kamata ku yi domin jawo wasu matan su mai da hankali ga noma? Mu taimakon da muke nema daga gwamnati shine ta kama muna in proje ya zo. Gwamnati tana iya bamu rabi taimako rabi bashi. In aka yi muna hakan za ku ga a nan doso ba za mu sake neman tumati ba balle shu saboda akwai lokutan da a nan doso wa'annan kayayyakin duka babu su. Kenan in gwamnati ta yi muna hakan zai sa gonakanmu su wadata sannan duka masu gonakan su zabura sai a ce mu ma doso ga abin da muke shuka. Si Dieu m'a